ya fita daga gidan nan shagiya nake nawa ne kuɗin ki kuɗi kuɗi na dubu goma ne za a bani su wallahi ina lura zuwa ci Allah ina a'a na ne wallahi mu kana Allah hada ni da fara gudu ko da asaba gwara da Allah a'a wanda shede wala shede hokan shede wala shede hokan wala a wala do eh, wala ki ba zan bar ki ba don haƙi na ne ba zan kyale ki ba ko kin yarda ko da ma ban ki yarda ba tilas ne fa ne na sake hanyar gaskiya to ai wuda wuda sarkin makarantar duniya to ai ka da halin da ki ba ki san gaskiya sai eh, ka karka ka ganna da kuma cikin gidan da dan aure da ba na gaya maka ne a matsayin mijinta domin ka shaida ka kiyaye matan maliki masa san ki tsoron Allah da gaskiya. Ai dama ina da tsoron Allah da gaskiya. Matar malam ba shi ki ba malar ruwa ƙwarya ba ta fashe bakin dai hada malar ruwa. Kan taɓa duniya da faɗi ki rage ta yar uwa wanda ya ɗebe ta ba ta sake damuwa. Balle kekin ɗaya fili mai yawa ba ka taɓa saya bane kullum sai hayaniya. ni kamar ka na doron ka kamar nan na doron ka dan mare ko kai uban nan kar ni kamar na kamar ni suke a nan uwar ki muke to uban da aka ci wallahi ni hanya ya ci kuwa shi wanda an gama gaskiya ko na hanya da aka dan bana nan ne matar mala ai dole faɗi gaskiya dan na matar mala ya mazan yanzu an je ana kashe matan banza kudi a titi matar ka ta aure kana mun da rutuwa baka san kowa da Allah baka san waye mai hukuncin Allah ne mai hukunci kuma ya ce in ka ci ba ka bada